Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Ƙarin ni'ima da ganyen kuka, ki nemi sassaƙen jikin bishiyar kuka ki shanya shi ya bushe, sai ki daka shi ya zama gari, kuma ki tankaɗe shi ya dawo gari lukui, Sai kuma ki nemi farin garin kwalaba da nono, ki ɗebe ƙwallayen ki zubar. sai ki bar iya farin garin ki ɗan ƙara daka shi yadda zai dawo gari kamar fulawa. Sai kuma garin hulba, shi ma daidai da yawan waɗancan ɗin. Ana son yawan garin duka ya zama ɗaya, sai a haɗe su a gauraye su, sai a dinga ɗibar garin maganin cikin babban cokali biyu, a zuba a cikin ɗanyar madarar shanu, ki gauraya, ki rinka sha safe da yamma. In sha Allahu in dai wannan matsalar ce kika yi amfani da wannan hanyar za ki sha mamaki da yardar Allah. Allah ya sa mu dace amin.